الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تعالي ثبت الله صلاة ينسيش بأمين شنور ثبت يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا نصفتات ربيع الأول 1438 كالندا الهجرية النادي وصفقوتها ديسمبر 2016 ya cewa da karatun littafin addurar bahiyya في المسائل الفقهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى إذا تجتاتي وكو في بهو كركشي كتاب الحج منغ فصل ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ويذا تشود عرفة لاجين فعرفة ملبيا مكبرا wafe ji talbiya labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak ga wajun cha biara fo ma continue gan da talbiya ji ma fe di takbir fe wa yajma'u al asraini e za mu la ko da sallan zuru ga la sare ga wa pa gan al asraini fiha dan arafo wa yaktub liman masuku liman ya yaji kutuba rafo a ga sallayen zuru ji kasaru a ga sallayen lasar ji kasaru raka guba guba sai ma a make wuri kiyo a make ku ke ba liman maga kutuba ji sun ma yufidu min arafa ta ganci masuku a ta ɗiɗe daga arafa wa ya atil muzdalifa a ci a ta da muzdalifa wa ya jima'u fiha bainal isha'aini wacce maga ku koyi kala da tsakaniya magari gangani bai ishe sun mai yabi tufiya kagan cashi malali muzdalifa sun mai yusalli fajira ganci ma a caji sallaya su ba muzdalifa ko wa ya akil mash'ar fa ya zukurullaha indahu wunci da mash'ar haram wunci fi dokun gani wato ya ce za a fatu min arafatin fazkurullah ka zikirikum aba'akum aw ashadda dhikra yaga ce fatu yi cikin ne sai fanda kun da ko yi na bal ya kire ce ga ce ga wa yaqifu bihi wa mudoji da naucin ila qabli tulu'i shams har da kami gidu lautiya nan thumma yadfa'u kaga ce za tu dibbe daga bagobe hatta ya atiya batna ma muhassirin idza ci da valiye ba ne ga batna muhassirin nan ثم يسلك الطريق الوسطى ونشوده كويتا ilal الجمرة da ya baya jamra ba nawa ci takunan allati inda shajara na da baya ci bona waya jamratul aqaba ga jamratul aqaba fayarmi ga bi sabi hasayat mun ci ce takun gutwa ba bago yukabbir wa faji allahu akbar wa li takbir ma kulli hasatin ta ba takun do na wace ne amma takun ta takun wajo waji wọn àjẹgẹ ẹ zàgá àti ẹsàkùnrin àjẹmọrẹ ẹ takùn pópópó ń lóòtì náà ànàdíkẹ náà ànàkẹ kan kó ẹ zàgá dà nẹtì lánàá lóòtì ẹ dà lábí òun fẹẹ dìkẹ o fẹẹ tiẹ dà. wàlá yẹrìmí ha ẹ zàmá àti ẹsàkùn kanga ilà bá dọ̀tòlù ìṣẹ́mùsù fẹ́ báyìí ní gírí àlàfíà náà ilà nìta àmà bàbá ẹ̀ ń fayyaji zulahun kabla zalika ja'izu yo a jiki o a ce ta kuwa kami lokacin nan a shayin zagi wajen haji mai bane mukallafu yo ya ji zakan ji masu kun yamanci alaulu ajiwo ya bane zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam ne zallagi zakan yi za a nabi ali ya za haji mai na jaji kala na ma nabi ga eh walaki ajir wasu wannan mallau gani wa jiki mo wasu a jela damu so in zagi bai yi zakan yi ya ci ta kuwa kami lokacin cina wa ya haliku ra'asahu ya zamu laifin wa ibn nabi sallallahu alaihi wasallam ga rahimallahu almuhalliqin qalu wal muqassirin ya rasulullah qal rahimallahu almuhalliqin qalu wal muqassirin ya rasulullah قال رحم رحم الله المعلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين يعني بيقصوا قوة زي جوتينا a ga anabi zai yi kyatiya na suku anabi ga zai yi wacci nan a ga zai yi kyatiya na suku anabi ga zai yi wacci nan a ga zai kyatiya na ga to zai kyatiya nan a wanda ga kiyo da ci ta ta tun ya ji bai gaggawa ne la tadkhulun eh, masjid al-haram ko mm. amin eh, ko muhalliqina ru'usakum wa muqaffirina la takhafun aw yuqaffir kwa mun le tutu ya fa lahu kullu shay nga na toji energy ara mu ile nga jike nga ji alalli ngo go ga galiya ne bayan mahzurat lirano ko ete daga da iramu wa dufula daga da iramu wa fowa ila da iramu wa da taka inda kwa kaga obe da ibe na wazuna ya ko ila ga da ihramu wa fuka na guna ko ila ga da ihramu wa fan da giya wa ma fa wa wa yau ma to bayin da giya da sauransu yanne kwata kiyo mahzurat li ihram ko o ma jeja ngoto yan endoro ga jan halali amma bamben zagi wa man halaka zane magacin wa au zabaha ko mu dabba zu au afada ila albayti ko ko wa tawaful ifada jina qabla an yarmi kani wuce ta kuna fala haraja ne fi dawa yabo ne zamani annabi sa sallami na idan ya ba bi zan ne shiga bi mu ya ciwon kani wuce kazana bi gato wati wa kanu wuce za ku nan anibi ga irmi wala haraj za na gan kaza a kanu ji kaza anibi ga daji wala haraj ngala ku ce kani da nan thumma yarji'u ila mina ka gan ce za ci luje buda mina fa bi tu biha layali at-tashrik e za ci lule mino ya shefu tashrik ji wa yarmi fi kulli fi kulli yawmin min ayami tashrik al-jamarat thalath efondoro mini efuwa ya mutashirike fuku ina e ce fuke taku gutata da sabi hasa ya taku mutuwa ba tuwa bai mubtadi an bil jamratil ula ko hmm? ba ba gutuwa ba ba so wace ake jifiyo efondoro da sabi hasa taku mubtadi an bil a duniya wani wa gacha bi yan to baga jimratul aqaba na summa lusa kan ganci yanta ce summa jamratul aqaba kan ganci jamratul aqaba ganci fa man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayhi wa man akara fala isma alayhi liman ittaqa zan jiye fo guba ta aji na fata na wa yustahabbu mustahabiyo liman ya hujji bin nan. ya zane ga ya jin zashi haji ne bune haji haji da amir ko haji da imam haji da zane shi zonin ko an ya tuba hun yin wajen kiyo zane jin zashi haji zane shi tiya haji jinan wajen zashi tuba yau mun nahari ya fuwa yau man nahari wa fi wasati ayyami tashrik bi ta'tiyin fuwa ayyami tashriki waya tufu alhaju tawafal ifada zane mai jaji nan wajin tawafin tawafin ifada tawafin ifada ga tawafin rukun tawafin ya haji wato ga da wani na waga ajiji waji tawafin ifada waji kiyayen aji da wani ya bada rukunu yi mini arkanu ya bu yọmù náàrí náà na gá ẹ̀fọ́ yọmù náàrí ń gá ẹ̀fọ́ yẹ láti ìdìbò abọ́ nínú nga ya tutu ya dalo shi kawai bani abiyo mu ta ruya bani misali zane galla ne ganwu ya daji amma tabbatu yi waje wani wajen hankali wa dacewa mako on first muharram ko dacewa mako on 30 ya zulkada ko 28 zulkada ko wacce kan gaganci na suko wacce kijo wa muraji sai wa wajen muraji na ngole wa ni lani ko wadda ba mi ka ni wa kijo wai be ya be ya rami ani ko wata talbiya ji wa fiye continue har wa da kaba wato kaba na wa kijo wa tawafi ji waje tawafi ganji na suko waje azumai makam ibrahim waje nafila raka guba ji waje nafila raka guba bago wa fi kiwe daga bago fi babu Wafi fi no safa wa fi di sa'i sakani safa da be marwe waje di sa'i sakani safa marwe wa tafiya tafiya wale inda na so wajen ba na umuraji ke anin umuraji ani na umuraji an na waye wojewa fi jihar kawo. yau ne masu rafi na jiwa da an wajen wajen adali a gwantuwan zagi wacce a zai ji rayuwa harbe ya faguto ta ciye muharrami ya faguto ta ciye muharrami na ga yau mu tarwiyar mana arafa ke su wacce a kiya ni ya la ko wacce ga nuwafu ya yi ramu jikiyar wacce ya yi ramu fan ko ngo ile fun ki anin iná ńgọ́ ilé fòkútò táàtì náà na kíá wa á jẹ́ àní lọ́nà wà gan from there ètè méjì kí o and it's also possible di o so arafa

isha dabe ya ci aji magari bai ishe musalifa har wa gali musalifa ya fakici da zagba na nan ya ce ya fi mutuwani ya fi mutuwani da nani wani ya fi mutuwani a jiya zuwa ni ko eh. next day ba ni ga ikiyo eh. ya fi buwace so ya gali daga ileji musalifa har biya su bayan so daga asuba wani ci gani zugun

efo buto ta ci nga yau mu tarwiyo efo buto ani ci nga yau mu arafa so efo gobe ni go gube go gute na dankal na dan su man na gasu nga ya ya mu tashiriki so a ya mu tashiriki ne zugun ga ji ke go ga da mi na utafe la di ke utafe la ke ta ku wani na wafe la di mabiyu tudumina nan kowai da structure ne ya gabe nan karakara ilé iṣẹ́ aláàtà aláwọ̀ yunifásitì bábọ̀ ìdánwò wọ́n yẹ̀ tó fulhaji tawafa al'ifada ti zane jihaji na waje tawafiyan tawafa al'ifada ko wọ́wọ́ tawafa ziyara yau mun nahari wurari tawafa ziyara yau mun nahari wurari tawafi wucin wa iza faraga mina amalin hajji umaga ya kiyaji lozo suku ta falili wadai wala tawaful wadai yuji ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga ij'alu akhir ahadikum bil baiti ij'alu akhir ahadikum bil bait aw kama qala yana ya ji kalshe ka ne gibe na wikiyo yi tawafi ne ya ji saba ne tawafu ziyara na ko tawafu ifada ko tawaful rukun ngai tawafi ya jibe ti ta tun no ile to ade tawaful kudu ko yana to cizuni nan amma dai tawafu ifada ngai tawafi ya haji to itselfu o magai tu ya ji lozo ko sai ndoro ojo to ga bige maka wani wado da ji nan ko ko wado da madina da sauransu wadda ga azumaka wani kí ó wẹ̀ wọ́n àti kankan bá ní wọ̀dọ̀ látọ̀wá fún wọ̀dọ̀ àti tọ̀wá fi ń pa á mú tí kó yẹ jí káàdì ẹlẹ́yẹ gẹ̀gẹ́ náà. títí tó tọ̀wá fún ní òlé tọ̀wá fún wọ̀dọ̀ yìí tó zàndóró ma kí biyan ló jí mọ́ àmọ́ àníbi sáà sẹ́lẹ̀ máa sọ amma kai zagi ga ji haila wa jike nga to wa fuli fada je ban to wa fuli fada dole yo na ajin yaji amma ni sa sallam ga if ali ma yafal al haj gaira an la ta tufi bil baiti e tuna ne lo aji na gailu no ga ji wa ji kyo aji amma ga ji to wa fi en ka ba ma wuce yin zagi ne jan ila na so nga ila ji zo nga wa ji kyo ga wa beji to wa fuli fada ka gunadi to wa fuli fada shi bo bane àmọ́ ń gàtọ̀ wá fún ìfà lójú ṣùgbọ́n ilẹ̀ ayé láti wé ṣàyù ní òlé kó ń jin tọ̀ wá fún ìwọ̀dá ayé àti àti wo tuntun yìí kí ọ lóyún wò. shehul islam ma ko ji ijtihadu ya ce lamar ya kaga yin zagin na a da ka na yi luga bana ebe wanda za shi hajewa jiki ewa dada ulu yi gboto eki ule enyi uda ulu jiki o ndu láti wá fúri fáadú jí mutu lo tó ìtìlẹ̀ ní ìwé yìí rídu lọ́wọ́ bíkú yóò sọ̀rọ̀ láì rídu bíkú alọ́sọ̀rọ̀ alìmọ̀ṣẹ́ kátó tajìlẹ̀ bó tẹ̀ fi yẹ jìgá ni hadayama afdoluhu albadinatu na jefale la ganin gaira kunyo sun balbakaratu kan gaganci man nan ko sun mashatu kaga ganci manangi bi ma'ana wa ga ja daya na da fala gana raku ani za a sallamu ja daya da giyan da raku yi sun balbakara dole kaga wadda raku ya su kusan nan nan ko kawai da nan kwasan nan giyan nan gi ko faman ta mata bil hajji ila al-umrati famastaysara min alhaji. ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وتجزئ البدنة راكون مما كون والبقرة غنغني بينن كوي أن سبعتين يزا غطوا با so za gutuwa ba shi jiwa lawa ta da doshi a shi rakunni ni ko a shi nan ko ni alaja daya ke ni na za gutuwa ba shi shiwo alawa ta da doshi a shi nan ko ni alaji kinan alaji layyanin wọ́n ti ránà kó ń pẹ̀ gan ẹ̀hún dé ránà ìsàkóso àbá aláwọ̀ àtọ́ adédòṣó àti aṣínà kó ń pẹ̀ gan ìtọ́ kó ní kíńbà owó náà láti. ẹ ti kí ọ ẹ gan tó n ò lè ága gan tó ń jìnlẹ̀ ẹ jẹ́ adé gan náà kàn yìí. wọ́n ti ránà mm. kó ń ti kí a zàwéèjì zàṣí sálàlá kàn tẹ gbogbo àṣìdá kí jù àwọn ade kpato nto ne zandoro ade mekan adi kino lomi kafu na ga la sala ne awon ga ye la da to we wo na so agala ya wo jona imaze ni ko buba ko buta ko guni ko butu ko butu ayo ko butu awo nda ko butu aba gunu wi diga ne wu wallahi wala Hmm? Hmm? waya juzu ko lilmugli an ya akula min lahmi hadi jaizi mu yo zane ja da ya nan jiwa daga na kayan adayen wuto wa yarkaba alayhi kuma ke tuwo e za shi balin gan rakun nan gan wuya da ajiya da ya maka bai bugan wuya tuwa wuya fe juji òtún ah, ah. yóò lò owó rẹ̀ tó dà tó láwọn di kí o ọlẹ́wọ̀n ojì ń jẹ́ adé afọ́sọ́ ìlú rẹ̀ bí kàwọ̀ ní har. wàyún dàbù lẹ́hu ìṣàrùhù mandubu mu yo ńlẹ̀ lójú kí o wọ́n kòrò wọ́n máa ń bà á tàbí ko? zane maga dabba ya da ngu la da ga fi Allah lo muka ya wuna lam yahrum alayhi shay'un ko yandoro ala jaramu yawa mimma yahrumu ala almuhrim yene ga jaramu ya zane dai ramona zalibani na wai da madina ko wara kun la ga fi Allah lo muka ya wai da wa da jan da yanin ajimo to la Allah o to la Allah yole a gaga bana raku yau kwanan jiwa kwanan kwayewe ungo gada maka ba hmm. ni nan ko kwanan jiwa ko raku yau ma tuma ka ana a ga vitamin wa ya ga ne to ya ji wani an sai da ga ga nan wata atumi ka ji ta proceed ku yau ko <clears throat> babul al-umratil mufrada bab ne ga yace umra kawai yi jonan yahrumu laha minal mikati yi yuhrimu laha min al-miqati idza ji ihramu ji ya umra na wajina daga mikati ko no male ga bayani miqati ko galani zai jaji jofo na dabo zai jaji zatu irke na dabo zai jaji ya lamlama na dabo ko zai ji maji karmil manazili wani a sama dabo wa man kana fi makka ko zanen man ga yi maka bu don mai wa umuru jina kharaja ila lihilli uluti da illi lole na wai ga abun da su fa bu hadisi yana na isho naji abdullahi naji eh yaji dai azamani na abubakar kan zai da wannan ga annabi sa sallam wulanu tuna na aisha ko da tan'im mun ci duji kiyo duji irabu bago mutushi summa ya tufu a mangole ake general bayani ya jogan juzugu wale bayani a gani gan ahalu makka min makka summa ya tufu ngole ilaga ibe irabu gan juzugun cewa a jumura ya tufu muji tawafi ya kaba wa yas'a wuce muji sa'i tsakanin safo bai marwe wọ́n aluku hàlùkù òun láti ó di kí ọ láti wọn wọ̀nyí kọ́sìr gbọ́mọ láwọn di kí ọ láwọn ké wọ́n yà mọ̀ṣúrù àfijẹ́ ní ìsánà òmùra mẹ́ra wọn tóra ọ̀dẹ̀ yíyà ètò náà ga muharram yọ sọfọr yọ rabi usani yọ rabi awal yọ rajab yọ ramadan yọ ètò ní ká ti ní ìjídí kandoro wani ga dawa ki ga waji muro wa je un kunji dole dole ga waji mura sai wa ya san ramadan ya yo diga na ko hmm. amma yin ramadan di kiyo mun je mu un je saran ya go bo ya go to al furma special ashir ashir al awakhir wallahu a'lam kitabun nikahi manga kitabun nikahi kitab ne ga yace yawo nan yushirau liman yastata alba'ata sana ga da iko na ube da shari'a musulunci ga eh, ya ga wuce ko da rigula wuji bana to je fanki huma ta balaku minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ila gina jiga safere ga je wo guba guba ko guta guta ko muni muni eh kiftum Allah ta jire magai su daga ya bi ga adalci wasu ku wahida jinni annabi sallallahu alaihi wa sallam magaya mashara shabab ya yi ba rubuji mani tata amin kumul ba a tafaliya ta zawaj sana da iko mini ya bani gaji wujiyawo fa inna hu a gabdu lil basar ta e bani na wawan ta e yi dagan fasan lifar janib maga ne kawo sunnati a waje sunnani wa famar ragi ba an sunnati falaisa minni wa yajibu ala man khashiya luku'a fil masiya waya jibu ya waji magaje dole ala ta tiya man khashiya ga naga sun da ya lukuwa fil masu ya tunga ya gule fiyo ne mun kula ya wuji zama la nabi ga tabatuli ji ya zo shi shi wunde ya nuga ji a wani ga waji gani ko kuma ku ya waji shawa madajuyi kuma shi shi? shiga wunde sallata wuna fe da jiyan wunde azun fe gani mai na fi da jiyan wunde a jiki a wunde a jiyawa alayhi sa sallam ga an ga jan ci ga mun ko da wajen sunna yan yo fa mara giba an sunna ti fa laysa minni yazo shi kun ga su ba kuya alayhi hukan na alil ikhfa yazo shi shiga wuya kara jiyawa alayhi sa sallam mukan na ani tabattut ko yazo shi ga wuya sai ji salle shin doro kuma fa shi ba ta nga nga ji salle fu ba ta ga nga fi azu anabi anabi je da ben najiya wa tabattul ghairu jaiz idza tabattul mawdi kiyan inja illa li ajzin anil qiyam inda goye daga agbapon na wa jin bi ma la budda minu ne ne dole na yanzu ji tabattul gan wa ajiyawa inja wa yanbaghi an takuna al mar'atu wadudan umma goyin ila jina ga ajiya wannan lusu da na ji shi nan alwadud zane waje kauna yanin annabi sallallahu annabi ga ta zawwajul wajuda alwaluda ya ga wayi mi ya wan zagi na jiye wa mai waya mai magina fa inni mukasirun jukumul umam yawm alqiyama e bone kube mi ajin alfa'al bi fa'al qiyami waludan umayi zagi na jikino ne magina wa shi shi ga ga zagi wuci wuje ba sai da wayan majalun gonga wayan wayan bone kwanda mu ya waji shi ba a'a eh wa can wasu ki ga wai wani zagi ku ga wai wawaya ku ga dole ga tawaji yawo a a lugwa boyu dawo waje ala bainakum mawaddatan wa rahman ga dikra mu je yiyan su yi ya gwana jabiru da jin zagi wace yawo mai bazaura annabi ce ga jabiru ga ala la tulaibu ha wa tulaibuka waje yiyan su yawo wo zo zo biyu zo zo biyu ha za ta jamali mu je yi zai sanin wa hasbin umuize tiya daga family wanje wani wa din umuize je adini na wa mali umuize ize je dukiya na ko diga na ko me additional falala jire amma ngo liya ne ga ga liya ne ga fazfar bi zati di agwa sun zagi ne bi adini na sari bati ya daka ka to ga da wani zagi ba na waje wotu ku di adini na ma see you da kafirci da shirka da bidiyya da lemba su kai da fasikanci ga wasu gaji to wannan lalace ne in ci gaji limba su kai ne kashi ba na wasa tunan umar da kiyayen umar da adina umar da tabiya wanjanin e eh, sun wuce ngu gaji fari fi bo ngon wa fike da hadin lokacin fasikanci na ko ba na washi shi wuci je eh, zamiya wuci de nasaba tunan e eh, ji su miyago haji eji gọvanọ mi abụ eji president mi abụ babu kọmishina wee zakabe mi ambasaduro eh? adini madaba na fari yeye yo nga wa feke je figa on take lami tuba hmm? e bugo ne de muhimmanci gana adini da tarbiya wangi ngo dogo e za dambu o wudi adini amma nga de tarbiya nga de tarbiya wangi ngo qur'anu ba ma hadisi ba ngo qur'anu fiti. kaji amma kiyayen wọ́n di jìlbá wa wọ́n wọ́n mi ni wúdà wọ́n di ọ̀zọ̀ yá wọ́n èsì tù yá jí jẹ́ bá ale diga yi za a ta ku man tarudau na ji na wu wo kulu ka wuza ne ji da bi a ji mi be tabi na ga be de waji ya yu sai mu gwe wa cin ne le ce da ba yelo unda to la yoto asara buin talaka kunna yudi la wa zuwa je khairan min kunna we muslimatin mu'minatin qanitatin kaza kaza dole ne ji fata yi sifa ne ji wa ce ne o ci ga wa ila yoto nan wa tuktabul kabiratu ila nafsiha in ma na maje zamuci ko na a jikin a jikin ti bayan wuto bai ci ta cin zagi na aje bazaura shi shi nan ko ji gani ko a contact wo direct ne wa za ka me mai wawe ko dole wai wa bin wai waye wuto decide alayummu a haku bi nafsiha ko mm. wal bikru tusadan wa ibnu asmatuha sun gina na yi ba zaura na wani cancan ta ci gan a maye gina su yi yanci mazugun a proci wuce ma yardu da ya zini maga ya kiyo wasu so walmurtabar usulun ridwa min ha a mai almurtabaru ina cile na usulun ridwa in zagi na la yardu ji min ha daga ita zagi na liman kana kuf'an ya zane ga yi zagoshi wunin amma dole ki alkafatu eh ki alkafatu jeje jiye baji be zaji ko jiga nya ko so aja amma alama ti be doji fuka o jiga ga sarawe ti alkafatu amma ga ne bukan su ko ne consider waje addini waje addini waje tabiya kirki waje tabiya kirki gud amma za shi yafi kawo ga a gitu wa gitu talaka mu wa talaka <laughs> ko la shiga ne waje ci mu wa waje ci ha in dole daga babu gaji mazugu ga ta ta zan ci ki a gitu da lefu ya ga zando ne ga ta ta ce banuwa ci mu jo ko wuyi hashimiya ko itacin alubaiti wani wa wa zandoro ko zandoro a wuyi ya sai zane ga itacin alubaiti ko itacin hashimiya wani ga wale na nigeria ba ta alkafa ga ma so fi bai niwu ene wa zane ke waje adini i wo ma dai sinaye ji i wo ma kowo i wo zane tibi na kuna i alhamdulillah wa ma shani da wani in zagin doci ya zabe gan wai wani zagin doci zagin shi da wa shawara bi annabi wa inna ba juhaimin wa muawiya khatabani abu jahl bi muawiya bi gan wani annabi ga amma muawiya fasulu kullama lalahu muawiya undewa undewa oga da wuma da ce wani wa amma abuja ma ma abuja ni fadar rabun ne sai ya zo ne zaki ne yan zaki kashi oga da wu ne kan ta ga yo amma fa aiki usama mo ga da wa usama Nga usama ani biga to atla rasulu khairun laki mi lati so ko betu tin alkhairi ya ganin zayo da mali ya usama eh eh shawara ya usama bi dai shawara ani eh, eh no wato wanda mini za ko za ko yi ba ko ji gaja ko aga ga bakar bani he ta ta ta ta ta ga umar bani masha Allah masha Allah ga umar bani he good good good good good eh amma usama ko ji gaja ko والصغيرة إلى وليها e gida kan masu kun da laji ba liga na ga ga wa wu mini da na wa approach ne biyo wali yu manci wa ridal bikri sumatuha lidan yin su mai kiyo ususu wa ta'rumu al khitbatu fil iddati haramu mu yo e khitba yin zagin gadan idda wa alal khitba a tiba ta ke eh, khitba ba a gala suba duk mana ke ta fi eh, zuga di khitba ta eh, ga wai mi ta ci mi dan zanu ta wani no e zai wai mi unda ba za zan gawo agudu la dube wa bi lada le no do ga alama da ga ni kiyo ga la ne yayi wori na fu ina su go je mota zan na balo ne de mota e bugo ja da wa gaskiya ku ga yadda na tanu ko fi ce ne yanu yo za nura jiki yo so ko be na wuno dan la je yi waya manga wa doge zai wa wani an tali jinna ma ci ta ni gan wawa za wuci kaji amma to ga presenter ni zai mutu ji mai daji hmm? a ga a ga layu har ya ta to zai kiyo e da ji inda ni ngole ga da ne kima wa ci ga wa da na gandan ngole la ku ba duk mala ku ci ba ta su zawa da sai da amma ba ni ke wa nan wani gaskiya wura wura su ci ganna ba kashin gayi ga shi to ma amma yi ne a rika sun yi jini ga yi na eh? amurka ta gabu da ta shi kenan Wani a eh, wayi mi turu baba yin zagi wunde da yin su yi ko wunde da yin zagi na wani legan. egin na migu ya zakalai ni a gaskiya ya dufi a ji lafiya wani alama ya dani to ba bayan ji yin wa approach ya ba ji waga zakalai bi ni je ji yin zagi kazan waga yawa wagangan ni ga yawe a da ke ji zagi wata daga ga wai wani na jin ya bane sayid na umar kaku na hafsa ji idda zo ne sayid na umar wa anaki wa sayid na usmani ga usman in shi ta an katu ka hafsata bintu umar in ba wai mi ga hafsa ne je umar na jikiyo ne jiya waya wai in ba mi ga jikiyo mi ga hafsa jiya usman ga mai usman ci da ju shawara ju shawara ju shawara usman ci ga sayyidina umar ga kad badali allah atazawaja fi yawmi haza mai ne gami da bukata na miya jiyawo ba nin na na sai na umaru ke hannaki muke da ba sai na bakar mutu ba bakar na sun da bakar in shi ita an ka tuka ta bintu umar in gabba wai da wata mi ne hafsa na mi gufa waya wai sai na bakar masu su mai yujen dora a nabi shi bai fa hafsa yawo na ne gasa fa yawo na zugun

wa baya yiwo wunde mini system ye bawo wunji force wa jiwa re wọ́dẹ́ àtẹ́gù iṣu ti wo wọlọ́kùn ṣòǹgádé bukata níbi símílẹ̀ ẹjọ́ ọmọgá ìrúwọ̀ ìwúmọ̀ alhamdulilayi that is one next level kó wọ́n jìgá ní afẹ́mi nílẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀yìn wọ́gán ti mọ sókún ẹ̀dà mẹ́kí ẹ̀mẹ́kí wò ẹ̀ẹ́ wọ́n ló bá yán yán o èyí yán ọ ọ̀gán ìgbẹ̀yà owó ìtọ́jẹ́ mímu ẹ̀bùn náà nẹ́bí sọ́lọ́lọ́wà wa aliyu wa sallam kutu zalo kutu zalo ba sa abin da ci jire bibi nga wa nga wa yimi aga dikiya nan aga la yawa wani za ku yi nga wayi ni aga la yawa nga wayi ni aga la yawa mun ji da bari ga nabi mali ashabi kala yuzawjunani anabi <laughs> kila nga wa yimi ya wuya anabi gato le ni zawani daga inna rasulullah eh, ya tubu ibnata kuma ne bai wagiye ya ne ga kuma fe jiki ino a fe ga a ma da la ga ala ku alibi ga walakin rasulullah ya tubu hali amma ne bai wawaya wi halali abi bakrin halali umara wajen masu waya bakar ro masu wayo umaro ya gida ni fe ga wanda ga ya ne bi go bismillah waya daji ashe waye mi ani mana ko la laji ganewa number 3 in zage wasu magashishi umale ga zayi kan zabagi kan zan ga ajiye ba mu gaskiya gbon ga ci tagona mu yawu ka ci zaje shi ga wani waza kana wanda bani mu da lo mu da lo <laughs> so in zagi wuci gan in zagi gan da ki wuci contact ya ba di ga wa ga wa ni wa bi ga be man chimi ku yi ku kale tawo ku ka text wo ku ga ga bi wo ku za shi wo le fi da ba al-imam al-bukhari mudin timbatu ya ganna daga hadisi ya zagi nabi ba ni mutiga nabi wa haftuka nafsina al bukari al-bukhari man la ba istinbatu daga nan su ku anabi ga zai laminu to yau amma da na ji anabi ani da ji laminu ji ardi wa wa wa budu la sade kya on daga be man chuji ala formali te ya waji bane be sige be ndoro gai babu ardi babu jawaz ardi al na sali li rajuli sali babi na ga yin zagi laminu ji ardi ya zakirki wani fata ne fata yi technicality be modalities na je ladi kinan ilaji a wuni da sauransu kama idan eh, waya juzu an nazar ilal maktubati ja'izi mu yo in zagi na ogai na waji kiyo wacin wale ya bude sabon da cikin wani wagin doci a nan eh? in eh, nga wo wagin do timini an jo ani diga nazar ta ila ya wacin wale ani wali la ya wale fẹ̀yìn na fi àyìn ìlà nsárì ṣé à àmọ́ bẹ́ẹ̀ wà kí ni ó fífka ẹgwa bayani gan ń proceed up more than fífka bí ewe obe ẹgwa àdíyèsí yẹn wọ̀ kóńtò àtàkàbọ̀ ilé ìhà mo fẹ́ sọ́wọ́n ti a'a na na za ku vanzuri le ya e gagaga ila jin zuke ku na ma fasari mun wani na hadiza wulun wauta ko ne zahiri na wunja hankali wunja harba hadiza hadisa har ba wani hadisa wa ji umda tulakana ka bulugul maramiyo wa ji kitabu tare ti ji salatu ji mu ji kaza ji kaza ji hajji wunji kita wunci da kitabu ni kaya wunja hankali da shi bulugul marami shi kawai wunci wunci wa za ta la hadisi na diga ga af anazar ta ilaiha qala la ne za fa fanzur ilaiha fa inna fiya illa sa ci dai ba ga wunci wunci ba ga ji sa wunci to mata shi gugu abi yanzu sa ga ta baba takato da na ta ci takata yole ne la za je ilimi a ne la za je mi goci ka e ga na ji aje ba maza ba yin zari ya yanzu ci mi zagi wule complete ga ga wa juya wani ka man ya ga wuce koya ga ga wuce mun ji daidai eh wa ga lo dan ga fasadi mawa mu abaidan wala nikaha illa bi waliyin a mai jiyawa sai bi waliyin da bana sai jefan ki wunna bi izni ali ne ga je jin zagi ya bi izni ne zami haji ko mm. ta wa shahidaini bi gube. ko mm. wale ga wali da kiyan mm. eri ma dambo ka ga mahimmanci ko da ko da tsoro su jagi kiri a su wali na fa sultan wali man la wali Allah sultan mulki dicin ga iba na yi wali yanzu yake wali ano ko ko mu kotu ba shi kenan ba ko li khali amma wali ya da bai bane zage lamini ulu yawa la tunki ul maratu ul maratu la tunki ul maratu nasaha in zage la zage ulu yawa in zage mai lamini ulu yawa ne cin da tige lamini ulu yawo ko illa an ya kuna ko inda gwani zagin na gafe zane azil zane ahan guje zandoro ana aw muslim ko ma zane jiki ana zane ji musulmi ana waya juzu li kulli wahidi min az-zawjayn jaizi mu yo ya zainin doro ya ye ba ni an yi wakila li aqli nikahi wa law ko an yi wakila nan ga za mu tila jiki ne ce na bare yawa fa wani kawai zai ni ɗan wai ga wani zuku wuye wayi ni if possible ba ba ya yi zagi wudu wa liman ya funga to ba liman na wala je wakili wala ya waye ginin na fa ramatu gangani da mamu bi ba shi ganin ba mm. a wa jiki a wa pa on my behalf wale wo la wakili ko ko mo e da shishi wo wa gan wa la yule awon zugun o ji de mo so yi ndo chi ndo ti mo so yi won na ngo wo ga ri ki o ga ta we e ji won o wa wa fa o ti la di ki o ala do go awo to me la ji ngoto ya wo ne zane ga da na fa lokaci ne fix ga ga fa wani lokaci wucin wuya daji tọ́gbọ́gbọ́ òun gada da ájì zàkẹ̀lọ́ wa kí ah, a o ti pa àǹjẹ. wọ́n ti dá ní ọkọ. yẹn bá hmm? jíjẹ́ ń ti mọ sukú wà na gẹ́gà náà rẹ̀pẹ̀sẹ̀ntì ha lé da mi agwe ngole zanade pawe mi ayawo na wi zanan wuji zagi na zanaji mi agwe na wi zio zabaji ko ma zanaji kini yuna ko la ji so baba yin gi zagi ne na suku wuji kiwo wula zan go ci asu wakili wula wuji kinu ya wula ya ko e ba to ngu yi kinu ya ya ala jike nye ya tiye su ga yi ya wo so ne kpata ma jike a je sa ki maso miye ne ya yana tun bukin ba wannan ba liman ya fuje fa wani a to yi kinu giya ziyo emanci ya jin zagi a to yi la'agin hmm? hmm. ko ji ko?